Assalamu alaikum. Har yanzu dai muna Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel. Har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna a dalilin su wanda Aisha Abdulhamid Alhaji ta wallafa. in masu sauraro ba su manta ba neman kwanan nan inda kuka ji jina ka aiko bai faɗa ba ganin kamannin ku san jin jini ɗaya ne ku dai ba ku sha'anin mamakin abin da yake yi kaɗai ya san na faɗa haka amma dai baya kyautatawa ko kaɗan ka san duk da ka zo Adamawa sai na roƙe shi Allah annabi ya ƙara so ya duba lafiyarka kuma ya yi maka alheri saboda sha'anin zaman karkara sai a hankali kuma yana tabbatar min ya zo har wani irin hali nasa sai dai a ce Allah ya sawwaƙe to a nan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba ya kawar da magana ta don ya lura ranta ya ɓaci baki ba ni labarin mutumin nawa ba Bashir ya yake ya na san ya mance na ya mance ni ko ta ce in Bashir ya girma ba ka san afton da aka yi da shi bayan barin ka ba kullum kuka shi dai uncle ɗinsa sam baya barin mu mai bacci har kwanciya asibiti sai da muka yi don zazzaɓi a dalilin kukan da yake na neman ka ana samu na shirya tafiya yini mura da barazana ba zan dawo ba har sai da Mansur ya dawo mana da kai saboda kwanciyar hankalin Bashir amma har muka shafi wata biyar ba tare da ya ɗauko ka ba don har ina wayewa idi direba idan tambayarsa kuma yana tabbatar min Mansur bai ɗauko ka ba bai ɗauko ka ba. ƙarshen haka mahaifinta ya gaji da tattaro zuwa Abuja to a lokacin Bashir ya ɗan rage ka saboda dogon zaman Mayamin, haka dai muka ci gaba da hirarsu ta bayan rabuwa da daddare, haka ta gida da ta da yi mata alheri sannan suka zarce gidan Baba Inuwa a can suka yi hirarsu abinda Baffa bai taɓa zata ba a wurin Yankari, Mami ta kwana a cikin gidansu gidansa a gaskiya ba ƙaramin daɗi ya ji ba a gaskiya mami na da sauƙin kai da zaran ta tafi kuma kuɗi sai dai a bashi wayo bunƙasa sam a rasa sannan yayi tana jin sun bayan yin abinci da ta jibgo masa hatta babu inuwa sai da ya samo sa baffa kuwa har da yaya Ahmed ya aika wasu kuɗi watan haihuwar Umma ya tsaya kwance ce har cike cikin kwanakinsa ne mami Nani ce take fama da ita tana naƙuda amma abu ya gagara aka kira ma'aikata jin da ke na ƙauyen ma ta yi mata ƙoƙari ta ta kasa zuri'ar karatu ta yi amma abin ya yaron ya ƙi juyawa sai zub da jini take yi wasa wasa tun asuba har la'asar aka aiki ɗaya duk ta jibga an yi babban asibitin daga gargajin duk banza ana ƙoƙarin neman motar da kai ta asibitin jimeta Allah ya karbi kayansa ba tare da ta haifo abin da yake cikinta ba haƙiƙa rasuwar umma Fatima ba karamin jijjiga ba ta yi ba yi kuka kamar mace musamman idan ya ga yarsa ɗiyarsa Sagir sai tausayinta ya kama shi shi kaɗai ita ma ta yi maraicin uwa tun tana ƴar ƙarama kuma yadda shi ma maraicin ya same shi yana yaro mutuwa ta dame shi abinka da yaro ba bata ɗaga hankalinta ba illa iyaka idan ta ga ta kuka ita ma sai ta shiga ya can anjima kuma ta hau wasan ta ko karatun ta yaron unguwa ne ke suke fina wayo suka ce min wai uwata ta mutu ba za ta dawo ba sai an tambaye na ne Haulatu wai da gaske ne ba zai sake ganin ummata malmani na kan ce min ƙarya ne umma tana nan asibiti ta je haifo kyakkyawan bebi sai ka ga na tashi na tafi ina dariya da murna bayan an yi sadakar bakwai 'yan uwa kuma suka zo komawa rugarsu suka nemi abban su mu tafi tare don su ci gaba da na da farko dai har babba ya yarda ganin ba zai riƙe ni tunda Bashir ba wata mata mata amma sai yaya Ahmed ya ce sam ba abin da zai je don ina makaranta za a katse min karatu ina wajen zama zamana ga gidan su ya sa min zamfin sakewa a can tunda mun saba kuma ga Sa'adatu Hafsa zamu mu riƙa zuwa school tare da kansa ya tattara kayana ya riƙe hannuna har ɗakin mahaifiyarsa na na haulatu ya zaunar da baki sannan halin mahaifiyarsa na rashin kula kula shi kasancewar shi dan fari yace nana ga sirgin nan zata zauna a nan don Allah ki yi kokarin kar ki bari ta tafi ita zauna a nan don Allah ki yi kokarin kar ki bari a tafi da ita ruga na san zaki rike ta tamkar Hafsa ni zan wuce Yola, don Allah na ki riƙe amanar mareniya bai tsaya ijiran amsa ba don ya san ba za ta tanka ba. Yana fita ta jawo ta rungume ta tana faɗin ƙwalla ta da tun rasuwar Fatima ta so ɗaukar sagir don ta ta koma ruga rugar rayuwarta za ta canza karatun allo don na boko za ta tsaya duk da nan ɗiman ƙauyen ne amma akwai bambanci da ruga ta riƙa roƙon Allah ya bata ikon riƙe amana kwanaki biyu ta ɗau musamman wasannin mu muka yi da Hafsa wanda tun da daman can tamkar 'yan biyu muka da Hafsa sai dai ina dare yayi in zan rika rarraba ido daga daga ba babba ba umma ma nake yi musu kuka na ta shiga rarrashi na kai har yau da gobe ma sai da duka watsa balle da na ga babba ya zo ya ganni duk da ko muka je umma kuwa yarinya tana ce min asibiti za ta haifo min baby gaba ɗaya su sun mayar da ni tamkar wanda muka fito ciki ɗaya sam ba sa nuna min wariya musamman idan ya Ahmed yana hutu ko ya zo yan yadda yake jiya na a jiki da nuna min kulawa ta musamman tun muna yara ya Ahmed ne yake kafe lallai ba za mu tela ba duk da na taso haka iyakan mu makarantar boko da safen muhammadiya da la'asar idan yana gida ya koya koya mana ilimin addinin musulunci da na daddare ko haka muka ɗan fito dan dali da daddare irin yaran karkara ma gaba ɗaya rayuwar mu ta bambanta da sauran yaran garin tamkar ba a ƙauye muke ba ma fita yawace yawace da gidaje sai gidan dadi dada ko wajen baffa yasa ma bamu saɓa shaye shige shige ba duk wannan dokar Ahmed ce. bayan shekara shida haƙiƙa ban yi maraicin uwa ba don a gaskiya na da abba sun rike ni da hannu biyu wanda ko uwa uwata na raya iyakacin abin da za ta yi min kenan idan ma na samu haka a dalilin kunya yar fari irin na Fulani abin da yake ba wa kowa mamaki tun rasuwar ta har yau ɗan ɗan nan baffa ya ƙi ya sake aure an yi an yi da shi kullum aka yi masa magana sai ya ce ai zai yi idan lokaci ya bai ga wacce ta yi masa ba ne ba daidai har ta gaji ta ƙyale shi ta zuba masa ido ta san dai zai yi matuƙar lokaci don shi ne aure lokaci ne. shagwaɓar da Nana ke nuna wa Rabi 'yar autar ba ta samu ita haka kullum za ka gan mu tsaf tsaf don nana gwanin tsafta ce gashi ba inda muka yi zuwa amma haka zai sha sha shirya mu tsaf mu zauna a gida ta riƙa nuna mana tana jin daɗin ranta rayuwar mu ka ɗara ka nuna jin daɗi sosai duk da cewa ba akwai arziki muke da shi ba gidan mu gani irin karkara gidan ƙasa sai dai kewaye yakan katanga ƙasan saɓanin yawancin gidajen ƙauyen da ake kewaye su da dangana danga da kara da kuma huɗa ne a gidan rumbu biyu manyan saboda abban manomi ne sai bayan gida gida biyu biyu ɗaya na cikin gida ɗaya kuma na maza da ke kusa da ɗakin Yaya Ahmed. A kusa da zauren sauran ɗakunan kuma ɗayan an babanmu ɗaya na Nana sai na Yaya Yusuf. farfajiya tsakar gidanmu ma faɗi ne ga can kurya madafiya wato kicin duk da faɗin gidan amma kullum tsaf zaka ganshi share wanke wanke har gida mun iya ɗebewa ruwa ne da yaya Mannur da yaya Yusuf ne ke yi wannan ƙarin daɗin yanzu Ahmad ya gama karatu ya dawo gaba ɗaya har ya kama aikin koyarwa da yake so a school ɗin da ke cikin wuro Yankari sai dai mu. tattalinmu tattalinmu yake sosai albishirinsa na farko ya ƙuƙuta ya ɗinka mana sutura ni da Hafsa da Rabi wani wata kuma ya Yusuf shi dai burinsa ya ga muna tuwa sosai sannan yana son a ce duk kayan yayin da ya fito a jikinmu za a fara ganin kafin wasu lokutan da za mu shiga aji ɗaya a sakandare ne aka yi wa gwangwar ma da dada ta kafa sai wai karatu ya isa haka tunda mun yi firamare masa karatu wasiƙa ai shi kenan sai batun aure ni abin ma dariya ya bani dududu fa ba mu wuce shekara goma sha ɗaya da yan kai ba kawai rayuwa ce irin ta ƙauye da ƙyar dai sidi goshiya ahmed lashe ta ba tare da ya bata alƙawarin idan muna aji biyu ko uku in mun yi Mm, CCA za mu yi aure to ta yi amince ta tsabar ƙaunar da take masa da ma ɗan lelenta take ko da wasa ba ta ƙauna abinda zai ɓata masa ba. Ranar da na ji da ranar da na je dada ta amince murna muka dinga yi ni da hafsa har da tsalle gurin a gaskiya ina masifar son na yi ilimin boko abin sha'awa yake bani na ji an faɗa a rediyo mace ta zama kaza saboda darajar ilimi ko na ji ana hira da su suna da ba da tarihin kasance kace-kace da suke yi kai hatta 'yan littattafan hausa da nake ganin wasu 'yan matan da suke boko ke karanta sai na ji ina bala'in sha'awa marubuci don su ma darajar ilimi ne ya kai su ga rubutun da baffa kam abin damuwa bane tun zamansa a Abuja yake sha'awar ilimin don shi ma ya koya karatun Hausa wanda a yanzu duk lokacin da ya je can kasuwa nori sai ya ji littafin addini na Hausa yana karantawa daman Arabanci kawai ya iya sosai. Abu na biyu da yake sake sa ni son boko wai wuce don na cikawa 'ya'ya Ahmed burinsa ba yadda yake akasalin kokari da ɗawainiya akan kan karatun mu bai kamace a ce mun bar makaranta ba duk hidimomin da yake yi da baya dare yayi ya mana lesson komai sai ya tabbatar mun fahimta sosai yadda idan mun je school washe gari aka yi mana karatu ba za mu samu matsala ba wannan lokaci har abu da na kun yi bacci muna can gun lesson don mukan kan gomo dare ko fiye da haka don lesson mu sai yayi bitarsa Ahmed don don kyakkyawan matashin saurayi ne nutsatstse kamar kamun kai kullum zaka same shi shiru shiru fuska ƙunshe da fara'a bai fiye son hayaniya ba bai ba shi da rawar kai irin na samari da ke ji da kansu Ahmed akwai son tsafta sannan ba abin abinda yafi daraja kamar addinin sa sallah azumi nafila kyauta da na gaba da shi shine da ya rike duk wanda ya girmame shi ko ya ne to yana bashi girman sa yana kamata ballantana iyayensa da baya taɓa haɗa su da kowa hatta da ya mayar da ita tamkar mahaifiyarsa bai fara shegenta irin na jika da kaka ba waɗannan kyawawan halaye nasa ne yasa iyayensa ke matuƙar sonsa don kowane wayewa gari zuwa dare sai sun sa masa albarka ya kirga mutane da Bashir da son ƙungi da ƙannan lalace shi yasa kusan duk iya aikin iyayensa ya mayar da su kansa wanke kayansu da goge shi ke har da baffa yake haɗawa don bai bambance komai bane shi duk matsayi ɗaya ya ɗauke su yana tausayawa baffa ganin baffa wani ɗan namiji sai sagir kawai wanda ita ce mace ba zai iya tambaye masa aikin gona ba ko irin su wannan kiwo da ɓangaren sana'arsa Ahmad yana ƙaunar ƙannensa yana son ya ga kowa yaushe suna cikin wadata da walwala da kwanciyar hankali. baya ƙaunar ya ga ɗaya daga cikin su ƙannensa ya zauna jigun to fa ya shiga tambayarsa kenan me ya same shi kai masa ina yake masa ciwo har sai ya ji damuwar sannan da haƙura shi yasa take ƙaunarsa ba shakka gaya musu damuwarsa saboda yana jin su a jiki tsananin ƙoƙarin da sa da kuma sanin abin da yake yi a kansa shi yasa shugaban makarantar firamare yake son sa sannan yana ji da shi a cikin malamansa don baya wasa da aikin sam sam sun fi son sa suna ƙaunar darussan da yake karantawa don sun fahimci sosai Ahmad yana da setting mos kala-kala da banban sauƙi kansa da wasa da su yake yi ɗalibai yake masa lakabi da simple man wasu kuma sun ce masa skill goal kasancewar yau asabar ba makaranta nana ta idan mun muka ƙara aiki gida mu je mu gaida dada mun ɗan kwana biyu rabon mu da gida a gurguje muka kammala ayyukan gida muka wanke na fesa kwalliya na daɗe ina ƙarewa kaina kallo ta cikin madubi agogon dogon yaro na kaina na san na ɗan girma kuma na dafa kyau hatta haske fata ta ya karu da gashin kaina na dubi Hafsa take faman finta fintan fuska ita ma ta ƙara girma da kyau don haka da can ta fi ni girma jiki ta kai kallon yayin da ya ce ya mai mutuniyar ko na yi miki kyau miki kyau ne ce in gani na yi kin girma da yawa zancen kyau kuwa aikin kin san ke ce ba daga sai munnar ba wallahi kin cuce ni don don Allah ƙara duba na da kyau tun daga gashi kaina ba ba fuska mai kara faɗa ga ido da daidai irin ƙiba manya manya ba hanci kamar fensir baki mai ɗan daidai ba dai ganin ƴar fara subhanallah wannan surutun naki idan kin fara zuba tamkar caji ya tsinke don Allah ki sauri ki kammala ki to ku tafi kar na rana ta yi sosai ga Sagira har ta shirya tsaf abin sha'awa ke kin tsaya surutun tsiya na ke nan take faman sababi ta juya kaina ke kuma Sagira ki tsaya tsaya na ji iya miki bayanin shirme har da bauɗa baki kina sauraron ta har sai yayan ku ya zo ya same ku kun san ba barin ku zai yi ku fita ba Hafsat ta ce haba nana ai idan ya je gidan mutuniyar sada da za mu je ba zai hana mu ba ta ce oh ko ai kun fi ni sanin sa Muniru sarkin tsokana har yau ba. har yau halinsa baya leko da kai wando ya ce gaskiya na na sai an kawo Hafsa da addu'a irin wannan yawan maganganun tamkar a nan da nan Hafsa ta iso wuyan ta tura na cewa ka ga Munir ka fita harkata wai ina ruwanka da ni ne don Allah me na tare maka ne don na ga na tsola maka ido yawan na yi dariya don na saba Allah rabona da sati raka kai yake yana son na na ta ana mu fita ne kawai kuma sai mun je riga zani iri ɗaya muka saka atamfa mai ruwan ganye da farin hijabi mai cin bakin leshi. ƙasan sa yi Ahmad ne ya ɗinka mana sallah mun fito abin sha'awa tamkar 'yan tagwaye daman yawancin haka ake kallon mu duk da cewa ba wai wani kama muke ba kowa da kamannin sa waje biyu muka haɗu wato farar fata da tsawon gashi ba haƙiƙa duk inda muka wuce sai a mana wai ana son mu dalilin da yake hana ni fita kenan gara ma Hafsatu takan amsawa wasu sun ni nikan iya haɗa ido da mutum koyaushe nakan tafiya kaina ƙasa sunkuya ƙasa kawai nake kallo ƙasa kawai nake kallo da gudu muka da gudu muka shiga cikin gidan ƴan takan kakar tamu na da da gindin murhu muka tarar da ita tana faman hura wuta zata ɗaura alwala yi daɗawa ta tana murmushi kaji ja'iran yara daman na san ku ne wa'anda gudu duk kun tsorata ni wallahi cikin dariya na ce da da aljannu muka gani akan bishiya ko ka ƙofar gidanki su kuma koro mu da gudu har ta ce sai ki gan shi da shi haƙiƙa yana faman cewa kun shiga ko fito mana da da ta ce aha sai ya sa bari in ɗan nan rafi ƙarfi su bayar da suka yi iya da ni na cire hijabi na na rataye na zauna gefe ina cewa wallahi na yi kewarki sosai da ta ce a hoto baki ce an yi wa kallon ki shi yasa ba kya fita ba na ce e wallahi dada bana son yawan kallo ko wata rana zan iya haduwa a hanya Hafsat Hafsat ta ce kyan ki ne yasa kallon ki yanzu dada fifi kaza ina zaki kalla balle samarin dada ta rike baki ta ce yarinya baki zo lokacin da nake asalin rabi na ba da da kika sani idan ba haka ba ki isa ki gwada min tsantsar kyau rabu da ita da kyan kyan kam Allah ya hore miki yaya Ahmed ma wajen ki ya gado kyau da kun matukar kama tamkar tsaga kara an karya kowa ya san kyau irin nan Yaya Ahmed ya sa Isa Gwammace haka na yau su Yaya Ahmed Hafsatu wannan kusan ma saba mun yi tsokanan babu wata Hafsa da Munir da ta ga Hafsatu yanzu dai Saidullahi har kun girma amma kun ƙi aure har an fara aurar da sa'o'in ku kun zauna wa wa dole kuna boko tayi ƙwafa wannan kinibibin yaron Ahmad shine wannan iyayen shi bai aure ba bai bar ku kun yi ba zan ga ƙarshen ƙarya ai shekara biyu da yayi alƙawari ta kusa cika tunda kuna aji biyu ne. da kenan zancen da ta sa ba ta ƙauna shi ne ta kawo mana ne da shiru na hafsa ce Allah da da kin dame mu da surutu zancen kullum magana dai aure aure shi yasa ba ma son zuwa gidan to mu ba mu da samari ma balle a yi ma aure ta daƙwalata wani irin baku da samari ku mutanen huɗu sukan zo wajena da sunan suna son ki da aure duk masu hali da nutsuwa amma dai a cikinsu Hamza na yi ne ke da ƙwaƙwalwar sana'a yana ɗinki sosai shine fi matsayin da ya da yayi sosai mai miki magana ya fara zuwa hira don ki fahimci juna amma kullum na yi miki magana sai ki ce ba yanzu ba to yaushe ta sake kallon ta ce kuma Sahar ba iya rike adadin waɗanda suke zuwa neman izinin ƙara zuwa wajen ki hira ba ɗaya na rasa wanda zai taɓa min don na sun burki daga samari masu matanin da na saukar da ajiyar zuta na ce da wallahi gara kar ki ƙara ba wa kowa fuska don gaskiya ni karatu anya kuwa duk cikin waɗanda ke tafa ba wanda ya yarda min mu yi aure na ci gaba da karatu don ba su yi ba balle su san daɗinsa musamman muhimmancinsa gara ma Hamza zai iya barin Hafsatu don ya yi sakandire kuma ya yi zaman birni ya waye zai yarda ta yi karatun halin kwance. Lada ta yi salati tana faɗin kaye, kaye duk idon kuma ta ce yanzu wani tambayoyin ku iyayenku sun yi wannan shegen boko ne da kuka shige muka samu ba su ba amma ya hamaya don haka zai ba mu goyon baya ta ta ja tsaki ni dai na san haka ne tun farko da ban amince Inuwa ya sa wannan yaron boko ba nayi saurin cewa kai da Dada ai kuwa da kin cuce shi illa fa yana da matukar muhimmanci a wannan zamani sai saurin cewa oh ni dai ba ga ni masu sauraro a nan za mu dakata sai a saurare mu a shiri na gaba. ayi sauraro lafiya.